الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته وبعد تبتي الله الصلاة يسيتي بأني تشيري تبتي عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم نعم. من النار sàfọ̀gbọ́ ìgbìmọ̀ hmm. na ẹ̀tàgún ní ti 2016 kalendar miladiya ya ci gaba da kakin littafiyan albidaya fi usul fiqh ya sheikh wahid ibn abdussalam bali hafizahullahu wa faqa hmm. an ga albabin rabia ko? Hmm. babu ya ci alkur'anul kari ko? Hmm. alkur'ani na wacce na wafi salasatu da wadi ƙa'ida guta da babi na nan hmm. abdabitul awwal ƙa'ida ya mafarin gayi alkur'ani alkur'an huwa kalamun lahi ta'ala zai egara ce na latino almunazzalu ala muhammadi na cin da ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bi lafzihi larabi bi lafazu ya larabci nan almuta'abbadu bi tilawati me zai ta jiya ce da bayan alkur'an wuce na almankulu bi tawatur na ma gobe yayi mutawatir an zai gobe na dokunan almakutubu maktubu fil masahif na ma hafi mushafu jona ga dalutu sani kaida yana baci yuhmalu al mutasha ala alal muhkam ana ga mutashabihu nan ce lama na mana manuci kuma ya mutan guja nan yuhmalu a gula alal muhkam da bayan muhkam mana muhkam ga iyo wa yurja'u fil man wa ila hukumin nasa wani magayi mansukh na suku a ke jebolo bayan bayan gayi na suku ci masu ya ne boye guluwai abdadu to sare dadi ce ta ci sha za. Kira na shi sha zuna laysat qur'anan uji alƙur'anu ya walakin tafsihu tafsiran amma mutazu ya bayan kibo ba tafsiri gaba biye ni ta alqur'anul karim alƙur'anu nan wacce nan ne wujub wajibi ya zo layi manu jibe littafi ne ce ci jiki nan wuci shi ne ke a taura nan na cile ya nabi musa na ko ke zabura nan na cile ya nabi dawud nan ko ke injili nan ko na cile ya a nabi isa nan kuma ki alkur'ani ne na ciya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na kuma amma wale ga alkur'ani ko wa shari'a yin zabura a taura ko da kiyon da injili jikin wukiya wọ́n ti jẹ́ ya nga ala ẹ̀ṣẹ́ àlùkùrá ọ̀tún ṣe mú haiminan àlẹ́yìí wọ́n á jẹ́ gbẹ̀ta tí ẹni tá a fi lè ṣe bẹ̀ ní ọ̀nà ẹ gbọ́gbọ́ ẹ sáà gẹ́gùn àlùmọ́ náà nga zàgbúra wọn lámìtọ́ ko ga taura wọn lámìtọ́ wọn lámìtọ́ kura náà ko ga lè jí la wọn lámìtọ́ wọn ko jí lè ya ìtàbí ọmọ òdìlà ilẹ́kùn yà mí tú yi bana sai ce bana ko? good na gato ba biyan ya ga ya alkur'an na ba da muta da mu kila ga alkur'an yau ebe gato fa hujjano e, e, ko ni ne laji hujjano kiyo na hujjano alkur'an ko hmm. wani ce laga alkurani ya bezo wuce ya abdajitul awwal da ya mafariki alkurani wa kalamun lahi ta na gali ka je ce shi latin almunazzalu ala muhammadin na cin da ya nabi muhammad sallallahu alaihi na bi lafzihi arabi bi lafzi al-arabci al bi tilawati na ilaji ba da ce shi duyin al-manqulu bi tawatur na gobe mutawatiran yin al-maktubu fil na ma'akaba musafi wani hmm. now balol yahuwa kalamun lahi ga ya ce cuyo ne wakiyo zan yi kalamun lahi ga ya ce a ce gandoro na jiga ce ca na ji kurano ko? ga da an yi ga ko? kaga za mu ci kayan kuji kiyayen kuji alkurano ga mala annabi sa sallam ce ga man yahmilu ni ila qaumihi za lamilu ba jama'in yujo fa inna mana mana'uni an ga kalama rabbi da guda quraishi tiji ami kanan ya wuya ya ga ya ce ce ya nina a sha alkur'ano ya ga ya ce al-munazzalu ala muhammadin na cin da ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nan a shaka gaje ga ya ci na cin da ya annabi dawu da nake zabura nan ko ga ya ci na cin da ya annabi musa nake a taura nan ko ga ya ci na cin da ya annabi isa nake linjila nan ko ga ya ci na cin da ya annabi ibrahim ko su ibrahim musa na ko tunanin musa ne wale gan wuce benin wajen alkurano ya bane wujen annabi Musa sallama a cuya wa zikira ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim ko bi lafzihi al-arabi bi lafzu ya larabci da lafazu yake ya larabci ko lafazi ya ce ya larabci a sha daga babon nan yana ga shin translation ya kuranu treatment ya kuranu gama dai a translation ya kuranu lokenci translation ya kuranu lulufi translation ya kuranu turanci translation ya kuranu jimirasha translation kuran lo ya yi translation kuran lo shi min da ci translation na shi bayani wa tarjumatul ma'ani translation fasara ma'ana ya alkur'ani na zane ji translation na lauji kiyo wuji fahimta na a gagan translation na khasarisun ya alkur'ani bai ne gadiya ko laji ganewa wa wagawagan translation ne de problem translation ne da kiyo de problem translation kaza na word na wujin word nun gwan use awon appropriate na malama ne ya kaza na amma wa ga alkuran de problem anu. na na na zanna zikira wani na lau la hafizu sai bugu alkuran da shi milarabci nga ciwo nga malaman jijin bayani ga haramu wani wa ka kuran da nuji shi milarabci hana yanzu fi yi ka kura yi transliteration za ka bisi laron na dif H zabi simila ya donin nan rajin hannu energy ne tun haramu waga ɗukura waga ɗukura nu ba ina an zanna ƙur'anin arabiyyan ya ci wuce yi ƙur'anu bai jimela da ce bagon ba man ala al-ƙur'anu a wuwe ẹ̀rẹ́ tí ò ṣùgbọ́n gan tó ń défẹ́ jù rúfù inú mọ́ ẹlẹ́gbẹ́ wọn àmú kùránù gbáfẹ́ gbọ́ kùránù ṣùgbọ́n láyò kádùn kùránù láyò kádùn alkùránù ní mùsàfí ko hmm. wannan ilmi an sufi hmm. ma a tiya man shaji a gan da ba kuranu bugi da bu mada ɗin kuranu ba biyu man shi yana kuranu ba biyu da na maki a lita su shi shi mo zai bugi ce bayan umarlo da ji kafin man shi yana zama ɗin kafin ji kacan e gabo jina wa ganin ga agboku ga kiyo wa jina so wa ga ganin ngato almuta abadu bi tilawati alquran wuce e laji do laji ibada ko warattil alquran tartila ba alquran matukan bi ba ko الذي يقرأ سورة البقرة في بيوتكم يقرأ سورة البقرة في ميجو la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab da na ba fatiha na hadisi an ko da salla na di ngole ne ba ta kiwa lawo alquran bi bu ibada bi na wa ka ba da sindoro wa sai gilada amma da bi ga in shin yana ga wa na which means wa ga ba di so adilada don no wani ya koge gbadi su wa adilada ya yana ya jini bi almuta ba bi tilawati na alquran ga wa ba kun sallamu ku yau ko gari su gusalla al-maktubu al-manqulu yana aji agwado bi mutawatira yana ke mutawatiru eh ekwe ekwe yi na zakaman a ga agwuro jama nungo ebe jama na jama kama don guru nungo ebe jama'a na jama kama nungo ebe na jama kama nungo ebe jama'a na har tu bu nan wa ga kayan wa ya na hmm. hmm. gaza ne kpata da ga nugun ga alaga na. suna ko amma jama'a wajen ga zuwa e jama na ji adili na rai ko al-maktubu nama uba musafu nan a shawa ne ga yana jiga tuyaca nan wajen alkur'ana Ene ga tuyaci majanin mummuruwa ya ke a taura ke zabura ke injila ke sufi ibrahim ke sufi musa nan wajen alkur'ana ko yana hmm. e maki ya ji bai shi ne larabci ya nan wa ke nan wa ke ji alkur'ana ko? Hmm. e bago ba na ma ke biya almuta ba dubi tilawa tigan shi na masu kuwa ne daga babu na ke a ji su kudu su shi na uwa jike an uwa ji alkuranuwa almakulu bi tawatur maji ma ke gobe umarji mutawatiru ya na ke ahabi na kuke shazi na da sauransu a tiritu da shi yin ya alkur'ani ya bani uji mutawatira na make ba almusafu ba na ke tiritu ga alkur'ani ga mutaya ẹ̀sùn nwayọọkụ. now náà lọ́wọ́ ilé ìbàdí jẹ́ kalamun lai na ma ẹ̀nà jìgà tó yẹ càánú kó? wọ́n kùránà kó? kí a taura náà kó? kí injila náà kó? kí zabura náà wọ́n àjẹ́ kí a wọ́n àjẹ́ kó? bana na ji gaɗi lanzu larabi na jimiyar larabci na ba ne ga naji ibi tarjima na jihadi na a tiri ci ga da buya ko mm. al-muta'abbad bi tilawati ba ne hadisu annaba wuji ko ta mm. al-hadisu kulifiji a jiki eh? mm. a ajin na eh? ko al-mankulu bi tawatur ko na goyi mutawa kira ilawa ne ga al'ahadu da sha zaje a jiki a yin adin alkurana ko mm. al-maktubu fil masahif ko mm. so na aka dan masahif ba yanzu a jiki a yin mm. wajen kuranuwa na kiliya? shi wato um, da ne alkuranu da nan ko? alkur'ani tafsiri yake ya alkur'ani ko? Hmm. a tafsiru bil ma'afur ala tafsir bil ma'sur na juyo tafsir bil ma'sur na ba na tafsir na mun ga ga yace ayo aya kici jin fasara hadisi kici jin aya na fasara sahabi kici jin aya na fasara asar kici jin aya na fasara na tafsir juyo ga kiyo eh bil ma'sur tafsir bil ma'sur asiya tafsir bil ra'i tafsir bil kiyo bil ra'ayi. amma al-ra'ayi suka ji suku a da ra'ayil mahmud a marikiyar al-ra'ayi mazmun tafsirin ra'ayi ne ra'ayil mahmud na uji gan wada wagan wagan ki aye gan ko ji gana ko kin wuji fahimta daga aya nabo ki mango ci ji fahimta daga aya nabo ngata wa jilo sun fulare tinaji ayewo fahimta ka jibo ko ji gana ko wa jira wa da asa da shi ko bi fi ji da kaza bi kaza bi kaza ne okay ko a jira tafsiru bi ra'ayi mazmum na soja ni tafsiri ba ya ji tafsiri bi ra'ayi amma ra'ayi ki ra'ayi saba na ji jikiya na ji jijiya wa ne tafsir bil masu ke tafsiri ya ibn jariri nan ke tafsiri ya ibn kafir nan yau ji gane ku amma tafsiru ina ji ke girayin mahmud shi nan wale e kamar ke fi abin na biya da tafsirin zai ji luga focus yau ko a tafsirin zai ji basarin fikiya nga ji ke nga focus yau na ke tafsira al-imam al-qurtubi na tafsiru yau na focus ya fi kyau da fahimta yin masarin fikiya da yi waya gari ka ne fi ba sai fi alkuranu wanda kanu ta ciyo mai na mai ta zuwa a wani tafsiri da wani ji ya na hukuranu ta tafsira abu hayya ne nan muhit na wuje na ci kuranu eh kuma gumi gumi da wata matsala na su ga post da don balaga ji ruwaye ko a wani tafsiri da ya dabo shi Ina focus ya tsabanin yi balaga ƙuranu hmm. hmm. ke zama shari nan amma a kida mutar zai nabe zama shari nan a kida sakpa wasu da madabi na gari wala kwato to tafsirin ya bane wunga ga tafsirin ne, fegin mu tafsirin ciwo gun tafsirin yin mu ko? ta tafsirin yan jalalai ne mun wani tafsirin na simpu da iyaka nan amma inda consistency masala sai fatu ba. kanwaci ga na gani ga sunna shi ne kanwaci wace ga dinin ga na gani ga shayara shi ngala man ci jikiyo man ci ju gara shi da na jo kaka nga malla nan da kai aisar tafasiri nan jazairi ko ka jaza an ka aisar tafasiri ko ka to make tafsir available to substitute jalalain umarjen lokaci yanzu lalin ta baki ya ga sifatu ga rukuyi rukuyi ne ga ashara ne na ire shi ne da lalai ne wani tafsirin sawo to mu boyi hashiyatu sawi nujiya jalalai ne na tafsirin ji abu ne ga waji ga zahiri alkurani ba na asali wani wuce ga ke wuce ga dade amma shi shinki ci guna shi tafsiru wai ci ga wuce nun da nan kai eh, ka sawo ga bai jau dama ga a ah, wa dan wa ga wuta Allah ya fata mana So wa ne ga eh ya rike wuce da jikiyo ne da mu hmm. a yi da tafsirin alfarun razi tafsirin faru razi tafsir shi wani da wani jaga garke teku ko ka waga ba wai to ko tafsir wai duk ba to wa bi da tun dai ga dan bane gari shi na an da ne ke philosopher ne yi kaza shi ke yi ba ta wani kiyo mun da wani ne mu ko ba malaman mu to da tafsirin razi wuce fi kulli shay illa tafsirin dole ba ma wani wai tafsiri dole ya wuce ake agun kwandem ko hmm. <laughs> ake ya gaje ma tafsirin sai da kutu mai gafi zilalar kur'ani nan yau ne tafsirin yau na da yau daga ali a kida wa riji ba adiyan domin jiki na ko fasirai fi wani daga kida wa rijanci sai mutazilanci sai kiyo sai tasirin sifat da kida jami'a shi gbìlànà tí a kú mọ́tẹ́ ọjà lọ́rùn ẹgbọ́gbọ́ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ jí mọ́kàntà gẹ̀gẹ́ wọn àti tó wọn kó kẹ́ẹ̀dà gẹ̀gẹ́ wọn àwọn àwọn mẹ́tẹ̀ fíìl wọ́n tàbí ńlọ ilé tẹ́ ẹ̀rẹ́ ẹgbẹ́ tó gẹ́tẹ̀ fíìl gẹ̀jì ọ̀dà àtàbí kingslash ibn kafiri a ibn kafiri is too big tàbí simple tàbí kan kángáì kalimatul qur'ani na wasa da kaliman nan wai minin nan an na Qur'an amma su wai minin nan masha'i wai kaza ga sakin wai minin nan kaza na wani this how you start growing ko ji gani ko eh gono ga ci wace ya waya chale mi kafiri ko tafsirin ci kun da cewa da tabe wa ji jingo ka sai ji shi shi shi ga wa a ayo to ya stop hmm. a ga ji a ga gbagban ade a tafsirin muyassar yana da musulun turki a jijinan is very simple tafsiri na wida mu na shi gela su da lauyi sai wani kuma ma bi sai ja da ma tafsiri which very very good una ci ga simple larabci you get it o kaga wuciye ne ya tafsiri n'o so ga isar da tafsiri da hannun un simple touch you get basic ingredient ko kaga wuce ma ke da yaji e a waya su wa tafsiri al-imam musadi hmm? at least ga elementary tafsiri na shi ma sade gorogodo ngo le kawo gabe lu da kwai bin tafsiri you start getting things very well amma a yanke ne ne ga no tafsir ibn kasir ba to ibn kasir ji tafsir gin tafsir yadda shi da kin boye da shi jina tafsir ya ibn kasir tafsir wani wa jike za ta dage yi ba ne ko kuru sannan ci a cato to katon hadisin ga bulugu ba waya ce ni waya ko bulugu ni ta ji dangi wadai luliya ci bulugu ji ta ni ta fi dangi waga caca daga cikin bo daga ya kwar ba wanda hadisi jo ko hmm. ko daga alakun mu yau ci sai bi kara kara mai wata da tlaka mu ji bezo wata no ci ji wata bezo bulugo kaga wa jule buru amma ga ga ta daga bulugo da ya tsowa alaji ka za zan zo na ci zo ci yo cica Allah kiyaye ga tsari sani da ya baci hmm. yi al-mutashabi alal al-muhkam almuta shaju yana yu yana yi mukam ngo doga alqur'anu ade muta shaju da bu hmm. ko na aya wuce elon bayanin da ke jiki an eh wani ci shanu amma idan mukam na jiki nan na wuya nan bani wallazi anzala alaikal kitaba ko hmm. minu ayatun mu kamatun hunna ummul kitab wa qaru mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fatabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a fitnati ibtigha'a tawil ma lam tawilu illa Allah wal rafiquna fi lim yaquluna amanna bi kullun min inda rabbina wa alayhi daga babun na badin nan a aya ci a da mu kama to shi a muta sha biya shi hmm. amma zane fifa ne ma bu a ci wa kan alama tu boro a nasu kun biya to ji da jiki hmm, eh, da lagwa su zo wale ga da biya a made kiyo a made mu kama misali eh, zan ce o ma le ga do kuro ga bidiya ji ta janjo ina eh, yin bidiya ji a janjo na mu gayi a daga shi shi a dagwa su muta sha biya to an muka mutu shi ko ganga su kuma wuwa makon aina makon to yi bugon su ko da bandu ne nan a ganga wuwa makon aina makon tun da an rahman alal arshi listawa ba da mu wagun ku ke ba su ku allahu mustawin alal arshi amma mu gufi kulli makan wani kun sa ilani don ko hmm. <coughs> ko za mu shiga amma yadda da ke shi a ji fahimta alkurani da alkurani kawai ya ko ga ga gaji na alkurani ko yun ga ji ne ko ga wa bukata yin aya no na fasara na fasara ko in alkurani e bolo wa kuda kurano ga su bayan raka guba hmm. kuda kurano ga zuwa raka guniya kuda kurano ga lasari raka guniya kuda kurano ga magari raka guta kuda kurano ga ishe raka gunya hadisi duk yan na yau ya ga waje bukata a jisi wato jisi sun fasara kuranu ko hmm. ka ga ga waje hakin ga Allah ga sare ko sare ka to fakto hmm. ai biyo ma to a abin shi to ga ga waran kware wajen gina Allah ga wata ji kyau da lawan ta ko ga biyo su ku ufe jaya na su fuga a sariku da da zane mai yi wara waje ni gina wajen sarikatu ja ala abdullahi sun nasu kuma ne eh, da sarikatu ja gaga lamitu kuranu ma Wajen jiga gaga lamitu kuranu ma ne an hanya na bijin aya na fasara ya bane na zane yi na latu rubu dinariya hmm. a nai baga latu tawul aidi yin fi rubi dinari ko hmm. da waga ga waga nota alkuranu kawai ɗagowa madabe hadisiya kafin na wajen hajji zawa da daidai wa da bane ko zuwa an yi mana su kuma na bi wukin na jaji na jike ne ko ai bago ya zake da bukatun hadisi da sauransu na ɗife wanda ci shi daga alkurano nan wa yurja'u fil mansukhi ila hukmin nasir ko ɗaya mai an ga dogon adi an nasu amma da kiyo almanso dole nasku ma waje faruwa alkur'anin ko nasku kuma waje faruwa wa hadisi ko ta bani alkur'anu wasu kuranu ya ko mm. hadis wasu kiyo wasu hadisi ya mm. ko alkuranu kuma wani ke wace fi hadisi ya ko hmm. man wace ma wato hadisi wato kake jiki ne hmm. kake fi kuranu yawo hmm. ko a cewa nan bani sai shiga in ya kun min kuma ishiru na sabiru na ya gulibu ni a taini a gare ga shi na shi biya ku yi zami ne yabo nan kaya ku gada biya ga da gallaba ta ce za bo ya za 200 yau ko? yan ribu ya ta yi ko? a ga da gallaba ta ce za 200 yau a shiga yana na biyu yau ufe galo na suku joto al'ana kafafa lawo an ku ba ni sakwa sauki jiyaye

idza najaytum rasul ga ba ga bi anabi faqaddimu bayna dayna juwakum sadaka ni ya ga da anabi ne ga jawaya a shiga ya wuce jikiyo a shiga ya wuce siya alin alkurano jikiyo ya washiya ta yi ne na ini ga inda gida ga eba da ga jan hajjali ya ne waje da ko àti ẹ̀bí kí ọ ṣe ẹ̀bí fi ya wọ́n ni kúrò jí gánà ọkú àmá tí àdíso náà ní ìfẹ́ àṣọ́nà ga náà àìtó kùn án ziyaratul qubur tayin da mi kai ni ga sai la ziyara lokacin bari mu al'ana magbani ku fazuru ga je jikiyo eh ga je jikiyo kí ziyara fa ina tu zakirukum al akhirah wa alayka tu'akan ta da yi zirgi guba bu a jisu ko mm. na su wani masu ma jike wani take place a inda wani ko misali gani nabi sallallahu alaihi wa sallam hadis da banu ga alima umina lima e baga to ba yaliu abike no ga ti anu ga no fu kan no mo ti an wa jike an wa funuwa hadis ro ti e de su mo gwebe dan idza jalasa baina shabi al arba kuma jahada faqad wajaba al ghusl wa ga tuwa ne yi ba ti na wa kijo wa mu fari na to fiya Allah ya jawo baitul maqdis ya ce aga yi sallah ne hmm. buwo Allah ya jawo baitul maqdis ya ga yi sallah ne hadisu bi jin bayani bi ga haka hmm. ko aya alqur'ani ci be ta bayani ci fiya aya kad na ta kallu waji ka fi sama falan wali yannaka kiblatan tardaha tawalli wajhaka shatran masjidil haram ko hmm. dani aya ce bi da mu daga kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran lil wasiyati lil walidayn wal aqrabin ada kaje liga da biya ga mini bona ko awa ga za ku jo eh azu ju wasiya amma question here is no eh wago wajin ke wajo so hmm Wa gbọ́ ojú amma wọ̀síyá náà wà ní mẹ́lì ni wà ní dẹ́yìn ya manci guba ba wala akara ji na ganin mai ziyan ɗan ba zai to ba ne ɗan zaga da ajali jiji waje wasu ciyan wa wasu ya yi manci wuji ne manci wuji a jogu kashi nan ba ci ji bayani ga to aya na na haji aya na na aya na bai ciye gugu na na ji ciyo su wo ko na ji ba manwaci magano hadisi na nabi sa sallam ga lawa fiyata liwarisin da na ji guna e ji wasu ya e ciyawa nga ji kiyo abin nga fi aya na yau sai ne ga yawa ni biya wadda suku ilimi annasi huwal mansu wanda kiyo inda muhimmanci sarai ne zakewa ilimi nuna. a littafin annasu wani masu hudan dabo ya alkur'an ko a wani littafin annasu wani masu hudan bu to yin hadisi ji don goyin ezawa ezawa ne thank you so a ne ga daidai ganci zuku a da shirutu na sharatin yake sufiya one la naskha fil akhbar akhbaru an ne bo a nabi adam ya ni ji zamani a nabi nu ya ni tsakani musa yi firawun ya ni ji tsakani da kaza kaza ngole kiji na labari ji eh dai nafsu ba sai da kiyan eh ba ko Hmm. number two yana fiye hmm. yanar ko wa dubbe zumagwai hmm. a yanzu to in na gaci na to zumayen na sai mu biyo a cibiyar gandun ma'anan yansu magoton da gasiyin igboron da yau yaya ta ci a jababatun na skujan in ga ya jina waji kinan waji jan mota kani guba abubuwan in ga ya ji wato ne mutlaka ne mukayyar ne amu ne khas ko ne kazan ne kazan wa maguri ko saliwo wa a jababatun kiyayen sun na skuwa gbani eh, adé ìzọ good zali one sawa wani guba ba nawa ke da nawa eh nawa gubo ni na kwa ga na wani ba wai ya mafari akhbaru yin nan labari ji nan na kuma ga da akhbaru ba number two ya e kwa da bano ga ajujen mu nan kewa ajujen mu nan mana kewa kukwai ka nan kewa reconcile reconcile nan na nan wikiyar na rahama lashe tawa istiwawu zaki kowa ma kuma yana ma kuntum da ilmi hmm. wa lo jalu gungwa so ka ma adin na sunan wa fe gungwa nan wa ye je doji gani ana no ka tun zai yi wani ne faru imani ba ce ci da mala'ikai da falikiya ne da kaddare da kaza wani yadda ya ji kiya kwa gaga ji adalci sai di rama sai di kaza sai di kaza na kuwa gaza yiri na yiwa kwa ga abin gaga ba talibani azumin ashura shabayin musulunci na wajibi ne ko? zuma gwayana kuma abin lafiyar ramadani je wajibi na can yan asira ciki kiyan wuci ji wajibi biya amma wake kiyo wake sunna so yan mai benin shirut ne ji kiyo nga nga nga da mu dole kami a ga to ne na su ne masu ne shatu addu'a salif ƙa’ida ya tashi alqira'atu shazza ƙira'a na ji mai sat qur'anan li qur'ana mana yo ga da shirutu ya alƙira'a ko ya mafari ko wulujin muwafuka da kiyar annafsul usmani ma'ana oloji daidai da kura na jiki nan na ka za a wani sai na wasu mani nan to a ga ga wayo bana wuce ga kura na fele na ko number 2 oloji daidai bakiyan da shi miya larabci lojin daidai da waje inda su mini waje yake da larabci sai ta ci da wawo ke mutawatir ko? mai ke shara tiji ba su yin ba so banin na kakuno gabe shace to kura kura kira na zanne bayan sha zuwa ne misali bani wa man lam yajid fasu ya musalata ta ci a da kira irin shi da wa ya ji da zanne biya na fasu ya musalata ta yayin gajin wasu da fa wuta amma mutatabiyatin zan kura no no ne mai kira ne kina kira ne sha zuwa so kira sha za'alu da miniyan alkuranu ba walakin tafihu tafsiran inda ce kuma da wani shi a jan kula na a yi hannu ta wata kira sha su kawai ya hannu sun zama na zahira yi albabul khani babu ya mutu shi a sunnatun nabawiyya sunna ya nabi sa sallama fi sab'atu dawabi ba gutu abadabo الضابط الأول قائد أما فارغي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عالي ثبت على جبال النبي صلى الله عليه وسلم من قول يجا أو فعل كويتو أو تقرير كما أجيب قرآن يوم اليوم مجانا فعلى كي جنا نبي جنا ga sallu kamar ayatu muni usalli innama al'amalu binniyati man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut aw fi'lin ta ga tuna ne sa sallamu wani ko wato anabe je bi gogo aluyi ani wa ju jado ani wa dazo ani wa mato ani wa ji kaza ani wa ji kaza ko ina ne daga usalli wa ana me ji sallan mai dele wa ko mu afir ko wa su mu afir mai fiyazu mai jiya wa ta zawaji nisa mai jin ragi shawo aw takrir ko to me na jin goro annabi o malliyau majikiya na maga gana yadda shi giddo bu goro annabi annabi sa sallan maga yan doro an ko annabi sa sallan dai ga adaya ja ko mai zan da ne majina su annabi ke kan ja wani yadda ga sunna ko wa ba dutu sani da ya baci ma taraka wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana nabi sallallahu alaihi wasallam ga lugwa ma wujudil muqtada ko ma wujudil muqtadi wa intifa'il mani fatarakahu sunna ko yana nabi sallallahu alaihi wasallam ga lugwa ko ji gane ko ɗana majin biyawa ya ji juna madabbanin ya cin wuce sai sunna taliban eh, agajin sallayin agaiwajin sallayin ewali e ebali hmm. ko? ko ewajin sallayin ibi lóòlé ije wáyé amma níbi sallah ani bi jiga yi salla ya bane a ji salla yi jina ko so o ga yi salla fu salla yi ma mo sai sunna ko ji gana ko ke yi salla da yi salla ya bane za jagwa ka ko mm. to yi dewa ga za jagwa ka ne amma to sun ga suna nabi labbe ne yi salla ba so rashin salla yi mutum so lokacin to yi mu sai sunna ma. kuyo mm. ga dabitu salis dabitu ya tace a sunnatu tufassilu mujmal alquran sunna wai pe na shiga ji mun bunu kuma alquran ne mu ba mubahamahu ina ji maga ci jaje mu ba mun bunu kuma wace wai ju bayani wa tukhassisu umumahu ina maga yi almu ya alkur'an nan sunna ju takhsis wa tuqayyidu mutlaqahu ina maga kana maga yi mutlaka ta ɗauka na suna ji sunna dokan yi wato bai fa hukuman jadida suna mai ke biyan hukuncin woro ko fane ga ejisa bani ejisa da za a mu salata wa atu zakata ya ku kuki ne mai laza kaiwa amma ga laza kaiwa nan suna ga duyo zakai za a ji da nan ya fi da nan ya da ba da nan ya kaza da nan ya kaza da nan kaza wa bu kaza za wa bu nan sai sa ga nan sai kaza shi na da nan sunna duyo ko hmm. alkur'ani da ga ya allazina amanu a najai ma nan ku jiba da kuma siyam kama ku jiba da allazina min qablikum la'allakum tattaqun amma sun lokaci kaza ji sahuro lokaci kaza dino lokaci kaza ji kaza addu'a kaza wa boga dino eh kaza an yi wajen na sai sunno na sai kaza na sai kaza shi da wuce ba ta sunna aya alkuran da gan a jihadi wani lalata na sai jizzati mai laifin gida amma ga mai yau mai da farafa mai yaya mu ta shiriki mai yammul hajji da aka bari mai kaza an yi tawafin kudumo an yi tawafin ifado an yi tawafin wadayo an yi sayo an yi kaza an yi kaza sabon ne kato mai nanyi ramun wanda suna zikin na jiyo hmm. ko wato khasif umumahu eh jimake fito alkurano na ji amuna masu na ji ne wato wanda ce ka misali bani wanda ce wagwa hancin Allah subhanahu wa ta'ala ga eh, kuri mata ne kuma mai tatu wadam wala mulkin zir ko kuri mata ne kuma mai tatu ne na jihadin na ya tuci ujan ramu yayi hmm. ko hmm. wadam da je wala mulkin zir bi kiyar na karɓu ce ban almaitattu na na aji haramu gai gajiyar majalar ko mm. a dinsu be na yin da cewa kanin ko? Mm. hori ohillat lana almaitata mm. wadda man ɗaya eh, su ci guba wula ji halal yayi na yi kanin yani ga goro ko? e ja guba ma wula ji halal yayi na yi kiyo alkadidu wani wata hal alkabid hanta wata halikin ibala shan faiko ta halejin yadda jikiyar taksis ya amiya general aya na gidan kuranu wani hmm. misali gani Allah su ya tara bayan je ku ne matsalin alaikun umma ha tuku wa bana tuku wa kaza wa kaza wajen da wani ba ta lunga al'amuru na wajen ya wani ko hmm. na biyu ji bayan zo bayan lunga al'amuru na wajen ya wajen na zuwa wasu ya je wuce ta ohi lalakun ma wara a zalika yin zagi na yi jin na jabai ne na wani kiyar hmm. eh ya da laƙalar yaye amma ga wani hadis ke ya zama cewa ka ta su hmm. ga la su jima bai da mar'ati wa ammati ha wa a ajin zagiya wa gogun ko da gina gajiya a dawa wala bai da mar'ati wa halaki ha hmm. ko hmm. wale ga al-oyajen wa ga wani sabarin na ko al-qur'an da ya sunna ko wasu bifu hukuman jaridan hukunci da wasu madabba wudan alkur'ani ba sun na bufiyo suna ke yi gabi wuro ibn mu jinta mutbe ga ne sarar litafi ya ila mul mulki na da alamin ebo mutila misali da yi ya suna na ne ne da shi suna ya yi sa sallama wadda da alquran ba dole mu yo la mu ke ne ani bi sa ya ba ti allah wa ti rasulunan ga adawitun rabia ko hmm. kai da ya gudu ce alhadisu sayi hadisu na ta zuna hujjatun fil aqaidi wal ahkam hujju yo to aqida to hukunci yo wa in lam yakun mutawatiran to buji mutawatira hmm. fale ga almutawatiru ko ba hmm. ga guba kashin ade mutawatirun lafzi ko a madai mutawatirun manawi mutawatirun ya gali ani ga mutawatirun ga hadisi na zakarman ko danyi agobe na wa ya ji wato a zata zane shi ami fi ga ala mana na jikiya hmm, na na gama na zuwa na amma mai da ce da ba za wuke a yi biyar da kame a ga a yi mutawatirun nan zan ci ga a yi zawo a ki ne a ga walfaji wanda ya ni nashin an da ci ga a yi za sago a ga yabo na wasara musa sabi da rajulanku ko ne mai kaci na yi musa mutala ta ci su ne mai kaci ya feci an da ci ga gaskiya dole a yi za saba'in an da ci maga a zai ta kaka kayi amma dai ene waza bayani na tukun kun waye jan wata jama'a da ku bi bayani da haji ke a musu mi sofe tiyan ga manaba so mutawatir lazi sai da hadisi sai man man kazaba ne a mutami dan ko dan hmm. ga su ga mana ni dan ga su ga mana yi da digan na fali ya tabawa makadahu hmm. wa da no ya mini shi eh nan gole ne mutawatirun lafi amma na manawi nan yi hadisi nan zai yi gobe ne ka ka ka ka ka amma ji same lafaza amma ya gani yawon zo eh ni ga wani furu sai misali a ru'uya hadis ne bai ga wale to yake na hadis mun ji da ku dan guru ira hadis mun ci mutawatiru hadis ne bai ce azabul qabr wannan mun bi ka ka ka ka ka wala kitabur ruh ibn qayyim wuji dan guru wala المتواتر حديثنا da ya ce na'imul qabr ita da ke ita sauransu na bayani magugali ne cin hadis na ya na ko wanda ya ce su lisanat isnadu ga da ya ce sadu yawa daga babu na mun ka ciwu kai mun ka hadis mun ka nan

ko zane tsaganta a nabi nan hmm. ko zane gafulatu da yi nan da hmm. sauran sun ga wani problem a wani nan hmm, ita sani sanat adalatun rawi ni ya ta yi zuku tamamu dab kakunan gaje tamamu dab ta na suku kwarin wayi sayu kakunan gaje hafifu dab na suku wayi kiyo wayi hasan amma dab tu aga guba a da dab tu sajira amma da dab kitabin dab tu tsada ya gbọ amma da dokutu katun tsawa da littafi ko jira da ku ai zawa bitu da ga jikiyo wa da dabutu sai da gabi jaji da zame da dabutuwa fushin galas da sauran sai da jikiyo wala aga da lamarin rubuta a zan alizza ne ga ne problem hmm? zan wace dabo waje dokutu kitab nga li ta ti la un ti gan wa gba hadisi ya we ka tun ga lawo pa ni ga di bi àwọn ga gbe ti wa gan wa le wa fe ku wa fe wa fe ju ko yi fa to dairi me gba to nga li ta ti la ti fe wu la wo zo wa hadisi mu fi. nga o ti ko so wa ni de wa na wa di ke e, dokt ni le shuzuzin ko ma hmm. je di ke an wa ji shafa ma ce da illa wa da illatun kajiha daga wala su hadis na wale shirut mai ga wasu wale ga hadis na wayo sai ko wayo hasan pending on level nan doro ga tanako ta mm. hadis na ga ta juna eluji hujja to akida to ahkamu ebe mm. na mutazila shi be sashi en bidiya shi a ga hadisi ko ji mutawasir wa a loji hujja Ko hmm. hmm. jiyatu. khabarul wahid hadis a ah, ga khabarul wahid babun nan wunji ga dole hadisi yadda ni ga kan yare hmm. hadisin do na ji a ah, ga khabarul wahid mana ma laisa bi mutawatir hadis na ji kiyan ah? na ji mutawatir ana hadis na magayi khabarul ahad ganci masu ku wa ga imma garib na zaini gobe nan ko hmm. auma aziz na zawutun gobe nan sagugba gobe nan ne, mashuhur na zawutun gobe nan zaguta nan ko hadisin ne bayanin adakin wanda gaje itisali sanad ko wuce da adalatun rawi ko hmm. wuce da tamamu dabt kuma hafifu dabt ko hmm. wanci dai adamu shirun mana wani shaza wani kiyar mace dai illa na agulaji agula agulaji hujja ta buji mutawatirwa ki dalili ga hadisin ahadu yallaji hujja eh, ta buji mutawatirwa a ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ga yake yake sanin Musa hmm. annabi Musa alayhi salam ka kunu cinzu daga bafi daga yi Firawuna ko hmm. wọ́n fẹ́ lọ na waje wọ́n jẹ́ dàmí ń dún ní ìmùmúra àti ìní tàzú láàrin ilé ìgbàjú gúbà yìí bàkà àlàmà àtìwọ́kù mọ̀ tí gbogbo ẹ̀jẹ̀ kí jẹ́ yẹn àti gbogbo lánàá kí hàtà ìfẹ́ràn rẹ̀ àwọ̀ àbúná ṣẹ́kùn kabir àgàtọ̀ in yẹ́ gí ìzàgí ìzàgúbà àgàyà ní musa mai ìzàgúbà àmàlágún mutawa tí wà anan musa ma magu kashi ɗanwa ọgwọ̀ nọmba 2 ake a musa wato make luba shekun kabiru wuce gaji na zuku eh, ejin na joto make luba babanin a ci ga yugan an yi ga ba mu ci jina taimako ne ba ba suke hago mun mun gaskiya hago a musa make luba yin dati zo wuce gaji na mazuku musa ci labari ya yi ufe da firawuna yau na da zo wuce suke hago mun annabi mamuwazu su da yaman ne na ka tafi komin alin kitab alin kitab hmm. yin wa kai na yau shahadu ta ya yalla a kan su maji a lawa a kan su maji a kazallawa wale to tauhidi to sallan ga ne hmm. ya tuma ne yamman yau da yamman ce magagan muwazu gbogiyo ya gogo ya sai ga guza shi sun bezo ya ci bai gaggafi tafi ya kan ga hmm. ko ya ji ganewu mm. daidai kan shi zukun ka kuna ci aya shi ya la ta kalbo ji kafin zama falani wali yadda ka kiblatan tarzuwa hannun ai da su da wani masallaci kuma masallaci da ke a ya labarai yake yake wani aya ci ga kibla je ban haɓe wuce masu zai gai sallakan gane eh ya wuka ba a eh, fa eh, ya wuka ba ga a ga ya gogo ya sai ga duku wa ya buga hadisi ga ta kawun gari da yi gagu gagu yi kiyar a ah, gula haji mm. with all popularity na hadisi nan malama algini ya ci jera hana zai mm. rubu mm. yau الضابط الخامس قاعدة يا متشي الحديث الصحيح حديث yi sayi na ga yi sanadun ga ne isnadun hadisi sallallahu ko bi adili da adili nan yole ɗaya gaga ya bane ɗaya gaga ya zaga adili a itimin zaun canje masu mawari ko? abdobit ya na ta ke ga katutuwa an yi ila muta daga bagwa shubu har da karshe wuyin shi ma da shi wala illati ma da illan don dole eh la doyi fuji hujja hmm. eh, la mawduji hujja hmm.

number two a gan waje asali daga ba ma'anan waje a waje a di hadis na na ta zunce hu ga gannan aka hadis na ta zunce hu ga waje wasu na so ta zuna na so cici ko hmm. ta ci zugu a ga za su wuce ga tsanani mu za wuce wasu da ga na je na ja wuce differentiate yan na so na na za fu tsanani ku da tsanani an hmm, hmm? hmm. so daidai zan ci zukun wale ga kemi na fada ya lamani bai da musulunci na ce ya fi ba na ke bai da musulunci mai bugu kila kila difference na duk Ngan shi shigurin wala illa ko? ga eh asali babitu ya wuce wa yi ci alhadisul hassan hadis ne hassan na Na jama'a ta sahi na hadis na kuwa kala da sharafin hadis sahi shi na walakin amma ruwa dabutu ahad ruwatihi hmm. yi min yan ruwa tujo dabutu nuje ne khafif ko dabutu nuje eh, ne kiyo ya khafif الضابط السابع alhadisu يقول الحديث ne doyi funan gani ma faka da hadu shirutul hadisul hasan ngai yana je sharati nimi ne sharati hadisi hasan bana hmm. wa kullu ma an rutbatul hasan qasr huwa da'ifu wa aksamun qasr qasr ga hadisin doro na utu matsayi hasan ya na wi da'if da'if wato ma da kiyo ndi anwa wuji yiri yiri da bugo wale ga Ba da ya gutun cinu gaga ya tiya sunna wani ya gaji dana ya tiya sunna wajib ce wala su sunna sunna ya ƙi alƙur'ani ko a mejin hujja da hadisi kan gai a hajji na ta zuna to ba a fi da to ba biya a kamo da ma za lokaci wadda ga hadisi ladayi ko ji ne ko wa ga wagan wajen shi hadisi na mutawa turu kai a hajji

a hana su shiga lo iyaka a cikin alayin kitawul hafi yi gugo mu ji wo <laughs> nole mai haji su shi masu haji rajiya ga wuce yiri yiri ta e bugu hadisin ahadu na ta juna elodi kiyo elodi hujja to aqida to ahkamu zan wace masu kun wake kere ke mutawa shi ne kera zan wace ne ne ga hadisi ga da wani wani sun zaka wani kimina hadisi sun jaye mutawa shi ne abuwa dai fahimta ba diru can no so a ne ga zuma hadisi ɗayyanin kwa yanzu yucin zumawa nan yanzu diye littafi harba wani hadisi fundat lakani bulogul marani riyadu salihina ko buguyatu kulli muslim lulu wal marjan muktasar sai muslim a muntakal akhbar al muharrar ko fil hadith sai bukhari muslim nan larbashi ta yi ta tala albaniji da sauransu ya zuwa littafi na jifin libanonji fuji kasu kara kara kara kara kara kara kara kara kara kara kara kara yi da baki bo wani daidai ga daidai ganci masu ilimi ilimin musta laura da suke ji ilimi ne zace yana aca daga albaikoniyo sai nukumatul fikir ko hmm. daga nukumatul fikir wa gaji zuku sai kiyo sai kisar ulumul hadisi ki kisar ulumul hadisi sai ulumul hadisi ibn sala aw ma gaji nukumatul fikir wani sashen wacce jiri gaji bai koniya wacce jimbelin da ke wato kasbu sukar fi nazmi nukumatul fikir ko ya sana'ani وتجيري ألفية alhadis ko العراقي كويا السيوتي يصور نفسه da الراوي wa ne ga jijiyen na shi wa na daidai kin manya da zai ba ga kaza kaza ɓo ha ga kaza kaza ɓo ha ga kaza kazan ɓo ha ga kazan kazan ɓo yabo fai jin hadini da bi hadisi ne ta zuwa ne insha Allah ta lai ga kafin wal ilmu inda Allah ba ne ga ji daidai nan Allah ya mu lada ba ne ga ci bici nan Allah ya farta mana subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hmm. na sai ga daidai na bu wanda hafifu dok hmm. to shi ne zai ni ga da hafifu dok ta ce in yaji wani kan gaya e diga to ruwa tun shi bene bata khasifu dabt ga je to sun hasan gawa yau ko ga to more than zaini min abu ne khasifu dabt hasan gui to so ko a ga zaini min abu ne khasifu dabt to sun kiro hasan gui to so sai min hadisi ga ci a je to zai gwarwa bata ne sikato amma zaini mutata yi kazabu zaini wuce da sai kazabu don ga hadisi na da ake a ga zai gudu wa zai fi sinari a bisa kwata na istihat amma zai ni guta can abu mun jiyo mun yi kaza wala a za a ji sun lawan ta zuriya ko? a cikin gaga mu haya ga tunan zai fi hadis na kwata na hadis mamu mu dokta amma zai ni wani khatifu dokta hadis nan ga cikin matsayin a yau sayo da ke da matsayin hassan kwai jira ne uku? Mm-hmm. Allah wa shukuran lakum subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk